一样好，一样好。 Masu sauraro barkanku da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Habu Muhammad. Maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a kai shine a karo na bakwai cikin shekara guda babbar cibiyar samar da wutar lantarki ta kasar Najeriya ta sake durƙushewa warwas al'amarin da ya jefa ɗaukacin ƙasar cikin duhu. wannan na zuwa ne 'yan kwanaki da al'ummar najeriya suka bayyana farin cikinsu kan yadda ake samun wuta akai-akai za mu fara da sakonnin da kuka turo mana ta manhajar whatsapp malami na farko bismillah assalamu alaikum radio press da magana usman mai dala bushiri da magaran niger kalubalen wuta da ake fama da ita a najeriya gaskiya ba karamin eh, fargaba bane ga al'ummar kasar wanda akasari an dogara da wannan wuta ta lantarki ta zama mutane kamar jinin jiki wanda na a bangaren kiwon lafiya ko kuma bangaren eh, eh, kama sarufi na yau da kullum dole sai da a eh, wutar lantarki ingantacce ake amfani da su eh kenan ko wannan ba karamin kalubale bane ga al'ummar Najeriya da ma mu wanda muke makwabtaka da ita a wannan babbar ƙasa Najeriya eh tunda yanzu dole he da wutar lantarki nan eh tattalin arziki yake samu ya bunƙasa a duk kasashen da suka ci gaba eh idan babu ita kenan ko kaga duk aiki zai tsaya cak dole kuma baki da suke shiga yau da kullum kasar ba za su samu ba abin da suke samu na yau da kullum kamar bangaren kayan masarufi da sauran abubuwa eh kenan ya kamata gwamnati ta ɗau mataki na eh, ƙudiri na gyara ta ko kuma ta ɗauki mu ma'aikata ƙwararru wanda suka san aiki zaman to suna kula da bangaren wannan wuta ta lantarki mai eh, girma a Najeriya. Na gode da faransa mai magana Usman Mai Dala Goshiri da magana Nijar. sunana mustapha bayan mega daga nan gwaso jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da ɗaukewa wutar lantarki a fadin najeriya kusan sau bakwai a cikin wannan shekarar su alaƙiƙanin gaskiya wannan bai zo muna da mamaki ba domin tun lokacin da aka fara milkin dimokuraɗiyya na farar hula duk wani ɗan siyasa da zai fito takarar shugabancin najeriya cikin manya-manyan alƙawullan da yake haɗawa da su sai ya haɗa da gyaran wutar lantarki da ainihin samar da tsaro kiwon lafiya noma da kiwo da kasuwanci da inganta ilimi amma shiru kake ji tun daga kan shugaban kasa da mataimakin shi da gwamnoni da mataimakansu 'yan majalisar dattijai da na tarayya da dukkan wani mai rike da madafan iko ko a matakin kasa tarayya abuja ko a matakin jiha suna da manya-manyan injinonan da ke basu wuta a gidajensu to ta yaya za a yi su fuskanci cewar talakawa na cikin halin ha'ula'i ga rashin tsaro ya yi tarnaki a gidan radio faransa mai magana sanusi maɗaddai da magaram jihar to shi dai katsewa wutar lantarki bai tsaya a iya sa al'umma duhu kaɗai ba domin kuwa akwai al'ummar da dama da da wutar lantarki suke tafiyar da harkokinsu na kasuwanci wanda suke samun abin kaiwa bakin salati don haka idan aka katse wuta ba karamin matsala ce al'umma da masu ke shiga ba kiran mu ga gwamnatin najeriya da ma shugabanninmu na afirka yana da kyau su yi tsayuwa tsayin daka domin magance katse wutar lantarkin da muke fuskanta a cikin kasashen namu ba kakkautawa domin kuwa katse wutar lantarkin nan ka iya toshe hanyoyin samun kudaden jama'a da dama da fatan ji allah ubangiji kawo mana maganin dukkan wasu matsalolin da suka yi mana katutu suka hana ruwa gudu game da tafiyar da harkokinmu na yau da kullum ina fatan za ku tashi lafiya rfi hausa a sunana sanusi madatai da magaran niger. alaikum sashen hausa gidan rediyo faransa international rfi na aliyu muhammad ne marada daga jihar zamfara a tarayyar najeriya sake kacewar wutar lantarki a karo na bakwai a cikin shekarar nan da muke ciki a najeriya gaskiya hakan bai dace ba a ce wuta har ta kace ya kai sau bakwai a cikin shekara ɗaya kuma kuma har yanzu ba ɗauki matakai yadda suka dace ba domin ganin an dakile wannan matsala gaskiya wannan ba karamin abun damuwa da takaici ba ne domin watan yanzu idan kuka riba mafi akasarin al'umma sun dogara da ita ne wajen sana'o'insu kama daga masu walda-walda masu firiza da dai sauran sana'o'i waɗanda da wutan ne ake amfani da ita wajen yanzu. to kaga wannan ya zame masu babban kalubale don haka muna ƙara kira ga gwamnatin Najeriya da duk masu ruwa da tsaki a fannin wutar lantarkin Najeriya ya kamata a ɗauki matakai su ga dace domin inganta ta fatan mu da addu'a mu samun shugabanni na gari masu tausayi da sanin ya kamata na nagode rediyo faransa ku tashi lafiya suna na Aliyu Muhammad ni Marada daga Zurmin jihar Zamfara a tarayyar Najeriya Salamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na yarfe mai albarka mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Hakika batun wutar lantarki da Najeriya da take yin kwangaba baya hakan kwarai abin damuwa ne ya kamata gwamnati ta saka hukuma da za ta yi bincike domin gano gaskiyar lamarin da take wakana akan wutar lantarki domin al'umma suna koke-koke kwarai da gaske ya kamata a cire sa rai a cire san kai kwarai da gaske a cikin wannan al'amari domin al'umma su samu wadatacciyar huta mai inganci kuma a nan mu yanki mu na bararaka hakikanin gaskiya muna kusa da babban birnin da magaram amma babu wutar lantarki kuma kilo hudu ne tsakanin mu ko kilo biyar amma babu wutar lantarki a tsakanin mu ya kamata hukumomi su duba wannan al'amari da idan basira mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya. Salamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa. Suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga Funtuwa jihar Katsina. Muna godiya da damar da kuke ba mu muna tofa albarkacin bakin mu a dukkanin mauru'en ku na yau da kullum. To alal hakika gaskiya a ce wai yau an waye gari an ɗauki wutar lantarki gaba ɗaya a Najeriya to gaskiya wannan wani abin turne da Allah wadai wanda kuma wani al'amari ba yau aka fara ba an yi ɗaya an yi biyu har gashi an yi so bakwai wanda ya kamata a ce an tashi tsaye an lalubo bakin zaren magance wannan matsalar tun kamin wutan nan ta gagara idan kuma gwamnati ba za ta iya ba akan wani al'amari ya kamata tun da an ce an sai da wutan nan ga kamfanoni to a je kamfanonin an sheta daga hannunsu a je kamfanonin an sheta daga hannunsu tun da ba za su iya gyara ta ba a sai da musu yan kasuwa in kuma har za su iya to ya kamata su magance wannan matsalar tun kamin wutan ta gagara domin gaskiya karfin tattalin karfin tattalin arzikin al'umma al'umma da ita kanta najeriya wuta tana taka muhimmiyar rawa kan taimakon al'umma da karfin tattalin arzikin ƙasa na gode mai magana naku rabiu nuhu na buka daga funtuwa jihar katsina ku tashi lafiya radio france international Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ta sashen Hausa na Radio France barkan ku da warhaka da fatan wani cikin goshin lafiya. To farko dai suna na baban gida ko da karamar hukuma ta kai daga cikin nan wange da muka zo da jihar Kano. mun ji wani da kawai wani dangane da ɗauke wutar lantarki da aka samu a jiya litinin ke to gaskiya mu dai a ganin mu a najeriya wannan abu bakon abu bane ba sabon abu bane yana faruwa a kasar mu najeriya ba sau ɗaya ba sau biyu ba kuma daman tuntuni a yanzu haka ba da ta rabona dangautar nefa akalla na kai kusan shekaru uku duk kwada cewa ba wai babu ne filafilan ba ne a kawai wuta ce da ba a kawowa ta na muka yanzu ya karamar hukumar mu ta kai da kuma yankin na na mazawa da tafajewa domin mun yara mun koma amfani da sola domin ita ce dama ita ba ruwanka da kuɗin biyan mai ko kuma ba kuɗin biyan lantarki kawai sai dai in Allah ya fito da rana kai cajin ka kawai yanzu ta mu da ta muka dogara ba wai da wutan nefa ko da wani abu wanda za a ce yau wannan abun da gwamnati ta kawo bane domin karuwa muna fatan Allah ya sa mu dace a Najeriya Allah kuma ya kawo mana shugabanni masu adalci waɗanda za su kawo mana ƙarshen wannan matsalolin da suke faruwa suna na baban gida bufa jira ƙaramar hukumar ta kai daga cikin wanke da alkai da zo rashin jihar Kano. Yanzu kuma za mu duba ra'ayoyin wasu daga cikin masu sauraron mu da muka samu ta mu na Facebook. Ka misali gare ka. Tuma da lahawa'u. bari mu fara karanto sakonnin ra'ayoyin da aka aiko ta shafinmu na facebook da sakon abubakar kawo girgir inda yake cewa wannan abin takaici ne sosai ƙasa kamar najeriya mai ƙarfin wutar lantarki amma a rinka samun matsalar ɗaukewar wuta ya kamata gwamnati ta magance wannan matsalar baki ɗaya ganin yadda wutar lantarki ta zama tamkar jinin jiki da ita ake gudanar da dukkanin al'amuran yau da kullum. Salihu Modubu Hamidu daga gundumar honk na jihar Adamawa cewa yake Assalamu alaikum Arafai Hausa. Hakika sake katsewar wutar lantarki ya jefa mu cikin wani yanayi musamman mu al'ummar miya da ba mu da sola mai amfani da hasken rana a hanyoyin cikin gari. Daga ƙarshe sai dai mu ce Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar wutar lantarki a ƙasar mu Najeriya baki ɗaya. mu dai fatan da muke yi a kullum allah ya kawo mana karshen wannan matsalar ɗaukewar wutar lantarki da muke fama da ita a najeriya sako daga alhaji mele yusufari daga jihar yobe rabi funtuwa daga jihar katsinan najeriya ko cewa take rashin wutar lantarki ba karawar matsala ba ce duba da yadda kusan komai yanzu ya rataya a kai ga firij ga fanka injin nika da na markaɗe da dai sauransu fatanmu a nan shine allah ya baiwa gwamnati ikon gyara mai ɗorewa halliru basiru mai bakko ko cewa yake gaskiya wannan al'amari ya yi kamari duba da yadda babbar ƙasa a afirka a ce wannan matsalar har yanzu an kasa magance ta mu dai dama rabonmu da wutar lantarki mun kusa kai akalla shekara biyu a mai bakowar sabuwa katsina allah ya samu dace amin ya Allah ya kawo mana ɗauki a ƙasarmu ka ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu shugabanni na gari ya addu'a da ɗan Afirka ya kamata ya rinka yi kenan don komai za ka ji babu daɗi ne a Afirka sako daga Kabiru Muhammad Tsambon Iliya To daga ƙarshe bar mu karanto saƙon Jamilu Rabiu, jihar Maraɗin Jamhuriyar Nijar, inda yake cewa, Salam Arafai, gaskiya matsalar wuta babban abin dubawa ne duba da yadda al'umma da dama ke amfani da ita wurin gudanar da kasuwancinsu ya kamata gwamnatin najeriya ta ɗauki matakin daƙila wannan matsalar ta lantarki to hawa'u gare ki an gaida kanis Shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ake saurara daga sashen Hausa na Radio France International aiko mana da sako ta shafe mu na facebook ko kuma sakon murya na minti ɗaya kacal ta manhajar whatsapp a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas yanzu kuma shirin zai dora. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa suna na kwamar Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. To alhamdulillah yau madurin da kuka ɗauko shine game da ɗauke wutar lantarki wadda aka yi a fadin najeriya to alhamdulillah mu kan karamar hukumar mulki ta shinkafi tsakani da allah mu ba mu san wutar lantarki ba domin mu rabonmu da a ce mun samu wutar lantarki ta ƙasa to aƙalla yau mun share da shekara hudu zuwa biyar ba mu da wuta don haka mu da ɗauke wuta da sako wuta mu a ƙaramin hukumar mulkin shinkafi duka wasu ɗai ɗan lari abin da muke roƙo shine muna roƙo da shi kamfanin da ke samar da wutar lantarki na wanga yankin namu don girma, Allah a dibi matsalar karamar hukumar mulkin shinkafi gari ne dai na ɗaya dai na 'yan kasuwa sannan gari ne wanda ke ci gaba amma an waye gari mu ba mu san mi aka nihi da wutar lantarki ba in dai ba mun hita waje ba so muna kira ga kamfanin samar da wutar lantarki da ya kokari ya samu mana wuta na sani muna da wata kungiya ta ta ci gaban masarautar shinkafi da karamar hukumar mulkin shinkafi sun iyakan nasu yi su ga cewa wutar lantarki ta tabbatar ga shinkafi amma ina so muna godiya gidan rediyon faransa na gode kwarai kwamar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara assalamu alaikum radio france international rfi mai magana ba bandumaman daga nan bande a jihar da makaran a jamhuriyar nijar to hakika yawan ta samun katsewar lantarki da ake fuskanta a babbar tashar lantarki ta najeriya to za mu iya cewa gaskiya wannan lamari abun duba ne akwai buƙatar gaskiya wato a samu ƙwararru su duba wannan matsala idan har injinan ne suke da matsala ya kamata gaskiya a magance ta domin kuwa wannan katsa-katsan wutar lantarki da ake yawan ta yi in an samu ɗan lokuta hakan yana jefa musamman masu sana'a da wutar lantarki da ma kuma ma'amala ta yau da gobe domin kuwa gaskiya dukkanin ɗan adam wanda ya saba amfani da wuta aka ce babu ita dole ya shiga cikin halin tagayyara muna addu'ar dai Allah ya sa a gano bakin zaren wannan matsala ku tashi lahiya daga mai sauraron Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Radio France International RFI mai magana ya wala sami takai daya daga cikin dan kungiyar da alkhairi muka gari jihar Kano da ke karamar hukumar takai. to ko shakka babu dangane da ainihin daukewar wutar lantarki a jiya litinin kenan kwarai da gaske zamu iya cewa mu kanmu nan yankin mu na karamar hukuma ta kai daga jihar Kano tarayyar Najeriya sam abin haka yake ganin cewa kusan dama mun kan dan samu karancin wutar lantarkin wadda mukan yi korafe-korafe akan abin da ya shafi kansu wato hukumar rarraba wutar lantarki ta ketco gaskiya muna kira ga ainihin shugabannin kasashenmu musamman na afirka musamman jihar mu ta kano mai albarka a yi iya bakin kokari wajen ganin an kawo karshen wannan matsaloli ganin yadda ake karɓar makudan kuɗaɗe a hannun al'umma da zimmar biyan kuɗin wata tabbas akwai buƙatar a kawo karshen wannan lamari allah ta'ala ya mu lafiya da zaman lafiya ya kawo mana ci gaba a ƙasar mai albarka najeriya ya wani sa'an ta kare katsewar wutar lantarki a ƙasar Najeriya wannan al'amari kawai sai mu ce Allah ya kyauta duba da yadda zaka ga lokuta da dama sai al'umma sun fara farin ciki wannan wuta ta zauna a wannan amma sai ga cikin ɗan lokaci kuma an dawo an koma gidan jiya duk da irin kuɗaɗe da suke karɓa hannun mutane na biyan kuɗin wuta mutane hakika suna ƙoƙari wajen biyan kuɗin wuta duba da yadda aka samu wutar to amma kamata a ce duk yadda za a gwamnati ta ɗauki matakin tsaye da wannan al'amari da ya faru ba sau ɗaya ba sau biyu ba haka ya kamata a ce gwamnati ta yi ƙoƙarin gano mai mecece matsalar kuma ai maganin ta na gode sunana aminu adam malam madori daga jihar jigawa ku tashi lafiya anan shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ya zo ƙarshe a madadin kamis sale wanda ya taimaka wajen kawo muku shirin injiniyan mu na yau hassan alhassan suleja ni hagu muhammad nake cewa a huta lafiya